لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جرينا الهمس شرين لترى غوة محرم في جراجه إلى الأريض ثلاثين لترى ya dace شاترة ga watan oktobar 20 na farko 2017 allah maɗaukakin sarki marwatan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatun littafin sharhu ibn aqil karatun ma zai fara daga baiti na 66 daga baiti na ستين لأوكو بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله يقول صاحب القضاة رحمه الله وفي اختيار لا تجيء المنفصل إذا تأتى أن المتصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل yake wato tsiyari a dai cikin zaɓi cikin ganin dama babu tilas laji ulmunfasili domin rimunfasili ba ya zuwa ba yi da kafar zuwa ba yi da damar zuwa ba za a rubuta shi ba idza ta'atta ana ji al-muttasil idza ta'atta matakar iyayyu ai idza amkana idan yayyu ana ji al-muttasil wato bamiri ya zo. idan akwai yiwuwar zuwan bamiri muttasil to ba dama kuma a ce ba mai mun fatil sai samu gindin zama idan wannan bigire ana iya sanya abdamirul muttasil a cikinsa to ba zai yi wa mu sha ba za mu sanya bamirul muttasil ba za mu kawo bamirul muttasil ba haka idan dai a bigire damirul muttasil na da daman zama cikinsa sa to sai a bar masa ya zanna ba za a kawo damirul munfasil ba ma'anan baitin kenan ibnu aqil a littafin ne yace kullu mawdi'in kowane bigire amkana ya yiwu an yi fihi والضمير المتصل أكاو ضمير المتصل أتكنسة لا يجوز الأدول عنه إلى المنفصل بايا هلتا أكاو دكي دبر شي ضمير المتصل أقوم زوجة الضمير المنفصل واضح إلا فيما يذكره المثني sai dai cikin wasu ɗan wurare da da sannu shi musannif wata sahibul kulasa ibn malik zai ambace su saboda haka kai mai na nahau fala ta ƙulu fi akramtuka ba za ka faɗa ba cikin maganarka ta akramtuka ba za ka ce a karamta iyaka domin iyaka ba mai ne mutafi tun da zai yi a kawo ba mai mutafi ka kawai a ce a karamtu ka ka kafin mutafilin bi a karamtu to ba daidai ba ne a kawo ba mai allazi fasilu an a karamtu a ce a karamtu sai kuma a ce menene iyaka wannan ba daidai ba ne me yasa muka ce ba za a ce a karamtuka a ce a karamta iyaka ba li'annahu yumkin al-ityanu bil muttasil fa taqulu akramtuk saboda zai yi ka zo da abdamirul muttasil ka ce a akramtuk kenan wal halatu hadi ba za ka bari fadin haka ba ka koma kana cewa akramta iyaka saboda neman ƙara wa kai nauyin kaya an fahimta? ta fa illam yumkini al-ityatu bil muttasil idan kuma a bigire ba zai yiwu a kawo ba? Aha ta أها تعين المنفصل أي تعين الإتيان بالمنفصل والحالة ما ذكر عن ذلك إيه هذا اللي جزمه هذا آه تتعلي شيء يبقى يعني من الدائما ينام جنه لأنه يمكن الإتيان بالمتنزل فتقول أكرمتك اها فهمك فإن لم يمكن الاتيان بالمتصل تعين المنفصل كتقولي عليه الصلاة والسلام اعطيني بابش يا مستفى اقول انكو اعطيني كاوناكم مغنين ايه فارو اه وكنت فائلة يا ابو مسلم يبصرموا لي اه eh ke eh a goma nan ɗauke nisa bari mu karanta abinda mafi yawa suke da shi awo aha muka ce fa illam yumkin aw yumkin fa illam yumkin al-ityan bil muttasil ta'ayyun al-munfasil naw iyyaka akramtu iyyaka akramtu don kaga nan dole ne dama a gabatar da ni a gabatar da bamiyar ba da za a gabatar da bamir muttasil ko akwai da za ka yi kabo gabatar da shi <laughs> ba zai yi ba ba da za ka yi kafara kalma da ni, da bamir muttasil ba a haka ai yawwa yana iya zuwa tsakiya yana iya zuwa ƙarshe amma ai ba zai zuwa farko ba mhm. tun da yanzu a nan eh, a wannan tsari za a fara ne da bamiri dole ne a fara da ni muttasil eh, muntasil سيسا تفا إلا ممكن الاتيان بالمتصل إذا با زيوب أزود ضميري متصل ناو إيه، تعين المنتصل تواجدون إنك ناو أن اللوكة أكاوم أكاوم منتصل مثالي إياك أكرمك أمرت إياك نعبد فهو وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا أما ضمير يا ذو تتنواك an kawo shi cikin waka yana munfasili ma a imkanin itiyani biyu mutasila duk da yiwuwar a kawo shi yana mutasili amma a cikin shi'iri an kawo shi yana munfasili wannan saboda harkar waka hmm, saboda miƙe da rura irin na waka wannan babu laifi ka kauli kamar yadda ya zo cikin faɗin mai waka da yake bilba'i fil warisil amwati qad dominat iyahumul da fi dahari dahariri بالبائث الوارث ina rantsuwa da alba'is allan nan mai tada matattu alwarisu mai gadin komai bayan gushewan masu shi da kowa zai tafi saboda haka walillahi mira su samawa ta wal'awa saboda yana daga cikin sunayen Allah cikin sunayensa masu kyau alwari mai gadon komi to yana rantsuwa da alba'i alwari alwari fil amwat ayallabi ya fil amwat wannan wanda ke gadon matattu bayan sun mutu sun kare abinda suka bari zai koma hannunsa hmm? to ina rantsuwa da wannan ina rantsuwa da shi kan abin da nake so in faɗa yaushe yake gado din yake gadon al'amwat allazina matu shine a halin da dominat iyahumul ardu fi darin da hariri darin da harir a shada'i wato wanda ke gadon matattu bayan ƙasa ta riga ta karɓe su ta lullube su ta haɗiye su hmm? a kuma lokacin tsanani hmm? to Allah nan ba shi ke gadon abin da suka bari ba to ina rantsuwa da shi jawabin rantsuwa wannan wata matsala ce mu mahallin shahidin mu anan shine iyahumul ardu an gani kuna ya cewa قد ضمنت الأرض قد ضمنت قد ضمنت قد ضمنتهم الأرض قد ضمنتهم الأرض ضمنتهم a ce iyalin na haɗa hum da mu da dominat larabci ya yi? to kun san kuma dawa mun ce wa tattiyari la ya ji ulmuttafi idza ta'atta an yaji almuttafi gashi kuma anan ta'atta an yaji almuttafi wa ma'a hada ji abu bil munfasil wannan babu zai hudu ya faru a ne a waka an gani domin sun kace bil ba'isul warisil amwati qad baminatuhum qad baminatuhum al ardu fi dar al tahrir abu ya ba magana kuma ba waka ba kenan ake magana domin waka yana da sani yana da ka'idojinsa yana da mizanoninsa kelolin auna shi ko kamar da aka sani wannan bai kare ƙa'idar mu ba don ya zo a irin wannan hali amma dai asali shi ne ba halatta a yi amfani da abdamirul munfasil idan zai yiwu a yi amfani da abdamirul muttasil qad baminat humul ardu in kana magana abin da ka fi kenan قد ضمنتهم الأرض أما قد ضمنت إياهم الأرض فإن ما قناه إذن وانا لرورة تواقع دون بيتي وميكي أو to sai baiti na 64 da na 65 abinda yake to a nan shine wasul وصل أرث الهاء تنيه وما أشبهه في كنت هلق كنت ما كذاك كلتنيه واتفال اختار غير اختار الانتفال وتل أرثل هاء ثنيه وما أشبهه في كنت هلق كنت ما كذاك في التانيه واتصال أختار غير اختار الانفصال أنا أنا أتوى وتل إنك قدامك بشيء الضمير المتفق شنو معنى وتل؟ أي وصل الضمير بالكلمة أي بالضمير المتصل شنو أنا وصل الوصل كوكما كذوب ضمير منفصل أي أتصل بين الضمير وبين الكلمة أي فتأتي بالضمير المنفصل يعني كوكما وصل هاء فليه ga wani lafazi nan ko ga wata kalmar da ake tallihi tallihi hi din nan bamir ne bamir din nan mutasil ne anan ko munfasil mutasil ne to in ka ga dama ka sadar da hi din nan da kalmar tallihi in ka ga dama ka rabe sannan kalma ta salli ita hi din nan da salli ko ka ce salli ko ka ce salli iyahu ko ka ce sallihi ko ka ce ne salli iyahu idan ka ce iyahu ya zama to damir munfasil in ka ce ji ya zama to ne damir muttasil wasil a rufil ha'a ai haɗin nan na yusallihi ba shi kaɗai ba wa ma asbahahu da ke kama da shi wannan kenan sannan sai kuntuhu kuntum kama sannan a cikin lafazin kuntuhu kuma الخلف انتمى أي الاختلاف وانتسب هو انتسب الاختلاف أنت مصاباني ورن أكل لفظ منين كنت هو أنجاني أنا يتوى كنت إياه هو كنت هو إذا ما تكوي أشي يضع منا بيانين mai hukuncin ha a cikin sallihi da lafazan da ke kama da salmihi kana da zaɓi ko ka ce sannihi ko ka ce salmi iya ko ka ce salmi ko ka ce iya iyahu sannan a lafazin kuntuhu kuntuhu akwai filafi me ya fi ka ce kuntuhu ko kuntu iyahu hmm? an gani ka za ka kulsanihi kamar da aka samu alkulfu alkulfu intama ay intasaba ilayhi ila ila ila ila kuntuhu الاختلاف انتمى إلى كنته وكذلك الاختلاف هو الخلف دون الخلف شنو معنى الاختلاف أنا هل ينظر انتمى إلى كلمة kilta minhi kilta minhi yanzu da kunhu da kilta minhi akwai saɓani a bayanin da ibn malik yake mana amma wurin sallihu da da kama da sallihu babu saɓani an baka zaɓi a bisa daidaito ko ka kawo abdamirul muttasil ko ka kawo abdamirul munfasil abdamirul muttasil ka bar haɗin tare da ni din nan da wannan lafazi a haɗe Salmihi. ko ya zama to muttasil ka ce salni iyahu wadi amma wurin a kuntuhu da kiltanihi nan akwai saɓani menene ya fi shi ma duk abin da gara ma za ka faɗa ko kawo muttasil ko kawo munfasil ko kuma ya abin yake idan mun fahimta akwai saɓani game da lafazin kuntu hu hu wannan bamir da ni, hi hi wannan bamir a kawo shi mutafin ne yake ko a kawo shi munfatin hmm? idan kun fahimci wannan to ibnu malik yace ga ra'ayinsa shi watisala akhtaru ni a wurina na zaɓi a wurin kuntuhu a kawo zamir ɗin mutasir a ce kuntuhu mamakon kuntu iyahu kiltanihi a ce kiltanihi mamakon a kawo shi munfasir wannan ra'ayina kenan ne fahimta ta kenan ne in ji malik amma tsawar tarin ta wani na kuma ya zaɓi a dinga saɓanin da ni na zaɓa sai yana ganin cewa a ta abdamirin munfasin shi ne ya fi kun fahimci magana da wani malik a nan wasili أو اتلها أسلميه وما أشبهه في كنته الكلفنت ما كذاك التلتانيه واتصال أختار غير اختار الامتثال أنجاني؟ to ƙarshen ibn aqil ya ce a shara fi hazain albaitai ibn malik ya yi ishara cikin waɗannan baitoci guda biyu da muka ji yanzu ya yi ishara ilal mawadu zuwa ga wasu digirori allati ya waɗanda ke halatta an yi ta fiha bamiri munfasilan a zo da bamiri a yanke a cikinsu ma'a imkani an yi ta bai mustasila duk da yiwuwar ana iya kawo su a halin mustasilai ishara da yake na cikin wannan baitoci guda uku sai baitoci guda biyu kuma fahimta fa ashara bi qawlihi yayi ishara da maganarsa yace salmihi hmm? ila ma ya ta'adda ila maf'ulai zuwa ga fi'ilin da yake ƙetarewa zuwa ga maf'ulai har biyu amma attani mafƙuli na biyun cikin biyun minhuma huma laisa kabaran a asalin maganar shi ba kabari bane na maf'uli na farko fi'ilin da yake ta'addi zuwa ga maf'ulai biyu amma maf'uli na biyun ba kabari ba ne asalin lamari ga maf'uli na farko an gani shi ne kamar sabbin shi dinnan wa huma damirani kuma alhali suna ba biyu na hau addirhamu fastannihi wannan dirhamin tambaye ni shi roƙe ni shi aka ce roƙe ni shi me ake nufi ka ce in baka shi roƙe ni in baka in baka kyautarsa addirham sallihi kun ganin masu ne guda biyu aiki domin ni din nan ko mu ce ya din nan mafuli ne na farko ha din nan menene mafuli ne na biyu ko ba haka ba amma kuma asalin su ba mubtada bane da khabar wato mafuli na biyu ba khabari bane na mubtada an fahimta dawo فيجوز لك فيها yana halatta gare ka harafin nan na ha naha naha salmihi din al-ittisal wato kawo shi a haɗe ittisali nahu kamar ka ce salmihi salmihi ad salmihi dirhamin nan roƙe ni shi walin kitab yana kuma halatta ka rabe wannan haɗin da kalma ka ce الدرهم سليه إياه الدرهم سليه سليه إياه الدرهم سليه إياه وكذلك كل فعل أشبهه haka nan duk wani fi'ili da zai ne da zai kama da wannan salihi din wato zamanto fi'ili ne da ya ta'adda zuwa ga maf'ule biyu amma na biyun mafulin ba kabari ba ne ga na tsayan a asalin al'amari na hau addirhamu a ɗaituka hu dirhamin nan na baka shi a ɗaituka hu an fahimta ka ga hudin kada shi da ka kamar yadda wancan hudin ka kada shi da da menene da ya an gani haka nan kuma kana cewa a dirhamu a ɗaiku ka iyahu a kawo shi munfasir muna tare? ta a ابن wa zahiru كلام المتنف zahirin maganar mai خلاصة mai alfiya أنه يجوز في هذه المسألة الانتصال والاتصال على السواء الانتصال والاتصال أنا هلتش أولنا المسألة بسجدي وديدة هلتش ديدي وديدة باب بذاتي وانا هذا مستهد وهو ظاهر كلام أكثر النهبيين وانا شين ظاهر المسي يوم ما أظن أنه أما وظاهر كلام في بوائه amma zahirin maganan uban maluman nahu sai ba waihu ana littisala fiha wajibun a littisal a cikin su menene wajib shi shine zahirin abinda da muke fahimta daga maganar mu da maganar siboyi wa ana littisala makusun bishiyar idan ba waka bane ba za ka ce menene a mutallihi ba sai ka ce ne talli iya ko a dirhamu a ɗaituka tuka iyahu an gani yawwa amma a wurin waka ne ba da magana cewa sannihi ko a tuka a ɗaituka hu wadu wani shi ne zahirin maganarwa maganar tiboyi to so, tun da muka fara zuwa nan duk ana magana ne kan ne kan sharhin ajizin baiti rabin baiti da wani dan gutsuri na baiti na rabin baiti na ajizin baiti eh, abin nan ko eh ya eh, ba magana zaɓi ma wajibi ne ya ce amma a waka yana halatta ka kawo منين؟ هنا او انتفال اها تو يوان تيمو داو كما كان كنكوه لكلتنيه كو واشار بقوله فنما يقلاك يا إشارة دمغانا ديتي في كنته القل كنت ما ذو عظم إشارة أي أشار إلى أنه إذا كان خبر كان إذن خبر كان يزمن توبا خبر كان كوي وحد أخوات خبر أخوات كان خلصان كانت هذا أن وانت فوق وانت فوق منيني ترفع المبتدى وتنصب خبر بهذا فوق با يوا طب هناك إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا إذن خبر كان ko kabarin yan wanka na iya zaman to bamiri ne fa innahu yajuzu ittisaluhu wannan bamiri yana halatta a haɗa shi da kalma wantisalu yana kuma halatta a yi a riba shi da kalma wannan duka yana halatta amma mun yadda yana halatta to amma wanne ne ya fi wane ne zai zama mustahabi ka dauka ittisal ne ko intisal an gani idza kana khabaru kana wa khabaru akhawati kana damiran mun yadda yajuzu ittisaluhu wa yajuzu intisaluhu lakin ما المستحب من أين يتقوى مستحبي من أين مستحبي من دام خلاف shine da yake الخلق التم واختلف في المختار منهما معلوم أنه سنين سابعني منين ليك زمان مستهد أكان الاكتسال لا الانكسال فاختار المصنف الاكتسال عن ذلك شيء المثلث اه ممكن ابن مالك صاحب الخلاصة وصاحب الألفية شيء هذا يمه اتصالا a nan kaga ya ce kuntuhu shi ya fi mamakon ka ce kuntu iyahu wadi wannan zaɓin ibn malik kenan waktara fi bawaihi linfisala amma fi bawaihi ban maluman nahawu shi kuma ya zaɓa al-infisal shi kenan ya zaɓa ka ce abin nan kuntu iyahu wadi na hukunta iyahu فتقول الصديق كنت هو وكنت إياه الصديق كنت هو شيء ذات منين ما الصديق كنت إياه شيء زاد في بويه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في ناوي تلكنيه حكنا أورين في بويه قابلنا إيه ما الخلافة اتصال شو نزاتي شو يجي شو على فزين كلتنين هما وانا كلتنين شو كما كلتنين شو هو كل فئل تعدى الى مفعولين الثاني منهما صبر في الاسم زيد قائم زيد مبتدأ قائم خبر ظننت زيدا قائما zanantu zaidan qa'iman zanantu da dangin zanantu idan suka shigo kan mubtada da khabar mai suke mai da shi duk sai su mai da shi maf'ulai to ai eh, su mai da shi mansubai ko ba haka kenan qa'iman din nan kaga shine maf'ulus thani amma asali ai kabar ne kabar ne ga mubtada zaidun qa'imun zanantu zaidan qa'iman to shine nan kamar nan eh, Kinsu ko kinta yana daga cikin dangin ne zanna masu mene ne masu bin maf'ulai ne hmm. wanda al-maf'ul sanin a asali shi kabar ne ga nus da al-maf'ul al-awwal kun fahimci kuna tare da ni ta وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران إن تنظوا الحالي صنع ضميرين تو أبدا تايد الخلاصة هذا قاشين منين الزمن تو أما إذا سوى ضمير متصل با منفصل با ومكتب سيبويه أما هو مكتب سيبويه أن المكتار أبدا أكل يشين إذا بيقلوا شين في هذا أيضا wannan har yanzu shi ne al'intisal na kiltani iyahu maimakon kiltani shi wadu wata ya yi tsammani na shi ne eh? kiltanihi ya tsammace ni a matsayinsa a matsayin shi ne ka ce kiltanihi ta ka amfani da bamir mutasiri قال يكون ضمير متصل ان كنت تلتمين اياه نعم كما قال هذا هو ضمير منفصل في بوه ينا ذا ينا دكتو هو يا ذا يا دكتو كتيني تلتمين اياه نعم هم كتي تلتمين ابن مالك ينا ذا يا دكتو كتي تلتمين ذي ما نكون تلتمين اياه تو ابن عقيري يا ذكا انبر يا مالا مسافر sibawayi da masabar mai kulasa wanne ne kuke ganin kai kuma ya tsarata rinjayar ya ce masabar sibawayi arja masabar shi sibawayi ita tafi li'annahu huwa al-kafiru fi lisan al-arab domin masabar sibawayi din nan ita ce aka fi amfani da ita a harshen larabci an lura laraba sun fi menene sun fi amfani da munfasil imamukum mustasir alama a kawo sibawi wannan shine abinda sibawi ya kai to ya gaya wa duniya a cikin littafinsa alkitab ko ya yi kaito shi sibawi amma daga su bawan wawal mushafi gudan kuma shine ya ta magana da su ya shiga ƙauyukan su ya kwana ya shiga ya haura kuma da su ya sha nono kuma ya yi wane ne aka yi ta kwana a abin nan a tentuna hmm? zai koyi larabci ya san كل الله قال الشائر هل انت انه اقيم بمئة بكر من هذا وانا مقالة تاسة السائرين دي هذا مستبر في بوجه يتي اي اذا قال الهذان فصدقوها فان القول ما قال الهذان قالوا لا تأمون ياتي كذا اي قبل او ناوي في بوجه يتي يما ذاعي تو يما يسمى تأي <laughs> كمان كلمة قال عند العربان فكي سيوها idan qala hazami idan hazami ai tayi magana ba zan duk hau gaskata ta kawai domin ita tana ganin tana gani nesa nan da tafiyan mil uku tana kwana uku tana iya ganin sa saboda haka tana da basira tana da abin nan da za ta yi kaza ne to in wani ya sa magana ta ke wata jami'in sa kun sadda ku gaskata hazami fa innal qawla ma qala al-hazami magana ita ce magana da hazami ta ce hmm? saboda haka ni ma'anan inu a ƙi ina gaya muku idan fibuwa ya ce wannan shi ne daidai ko shi ya fito shi ne ya fi bai kamata ba fibuwa ya ce ka ne sa'an da wani kuma ya ce ba haka ba ne to kwanan nan